تمام ما أتكلموا السلام عليكم ashirinmu da ya gabata ana tunanin yadda za a yi wancan zaɓe ah, wanda za a iya cewa kamar na shi ne wanda hukumar zaɓe ta bayyana cewar bai kammala ba sakamakon waɗansu ƙa'idoji da aka kauce a zaɓen farko ga yadda aka gudanar da zaɓe wasu mutane na faɗin cewar ba a ba su dama masu fito sun yi zaɓen a wannan mazaɓa ba kana mazaɓar gama a karamar hukumar nasara me za ka iya shawo dangane da wannan batu eh, ni a mazaɓar gama nake hmm. kuma a mangwaron mahauta nan ne akwatunan mu suke guda tara hmm. wanda ni a wurin kusan na yini kuma ni ban ga wanda ya ce ya zo zaɓe an hana shi ba magana ta gaskiya sai iya hmm. ba wanda aka lakushe hanci kowa ya zo ya zaɓen sa yadda ya kamata ya zo abin da ya faru shine a wancan zaɓe da aka yi wanda suke cewa sun ci sun yi arin gizan ƙuri'a saboda sun zo sun yi kowa kowa agent kowa security hmm. to sun ɗauka a wannan zaɓe na ƙarshe ma za su samu damar siyaka shi ne kuku kuka kwaikwaye su kenan nan? sai muka yi kowa kwamanda kwamanda kuma ai kowa kwamanda mana tunda sun ce kowa agent kowa security eh. to mu ma kowa kwamanda to ai masu kallon mu za su suka fassara musu wannan kalma ta kowa komanda ai kowa komanda shine ka gane mm, yadda suka fito ai lokacin da aka yi wancan zaben mutum 20 zaka samu akan kwat daya saboda in ka zo za a zazzare maka ido wani ma saboda ya ga yawan su ba zai iya karasuwa ba kuma da jajayen hulunan su so sun san abin da suka shirya mm. kuma waɗansu akwatunan ma da aka zo da su kafin tara ma an zuba rabin ƙuri'a da take cikin su saboda ka wannan abu shi a wanzami ne baya son jarfa hmm. abinda suka yi ne suka dauka shi akai musu mun kuma shi mun fito ne mun kare haƙƙin mu yadda ka gane ba za a kware mu bai da a kware mu baya ai ba ba ba ba ba wai jefa musu ƙuri'a akai ba mutu a ringizo ne akai hmm. tunda su sun dauka ba dauka suka yi sun san abin da suka shi. kuma a ringizon kuka yi wannan karan kenan ba a ringizo muka yi ba tsaya muka yi muka kare haƙƙin mu ai a wancan karan in ba ka jajirce ba hmm. yadda suka tsaya mutum ashirin akan akwati daya in ka taho ma in kai ba jajirce ba ne ba za ka iya isuwa wurin ba hmm. saboda yara ne suna zazzara ido suna wani abin saboda kawo ni kai na da zo ne ma aka hana ni in je kura amma hmm. sai dan jajirce na je kura ta na cika ta a wancan zaben na farko kenan a wancan zaben na farko a zaben farko na'am za ka zo ka samu akwati ɗaya da mutum ashirin a tsaye kansa hmm. ba duk mutum bane zai iya jajircewa ya zo a gaban wannan ashirin ya dangwala wa jama'iyyar da ba ta ba hmm. to kuma wannan ban tsoron da aka yi da hargagin da aka yi shi yasa waɗansu ba sa iya iso akwatin sai aka yi tilin abin da aka ga dama ai abin da aka ce ƙuri'o'in da aka jefa hmm. sun fi da aka tantance yawa to kakwai haka za ta faru kuma nasu ne ba namu ba ne so kaga akwai wani abu da aka yi wanda ba daidai ba bane kenan hmm. har har za a ce ƙuri'ar da ka jefa ta wacce aka tantance yawa to ai ai ba sahihin zaɓe aka yi ba an yi wani abu wanda yake magudi ne to a tabbatar da cewa a wancan lokaci mutane na korafin cewar an shigo da mutane waɗanda kusan za a iya cewa baƙi ne ba ma 'yan gaman ba ne eh. har sun shigo sun tsaya kuma wanda kuma za a iya cewa wannan ɗin shi ya razana su 'yan jam'iyyar pdp hana su zuwa domin su kaɗa ƙuri'a a wannan lokaci ya wannan batu kuma ai ba razana su suka ba mutane suka yi na gaya maka abin da suka yi suka razana jama'a eh. shine su ma aka yi musu mm. mutanen mu sun fito lokacin da aka yi zaben farko agent biyu gari na kan akwati daya ka gane sai na zo samu mutum ashirin babu yadda za a yi mutum biyu ya tafi mutum ashirin sai muka ce wannan mu watan da aka zasu yi mu zo da mutum ashirin sai kuka ɗebo mutane gaba ɗaya kuka ba ba ɗebo mutane muka yi ba ai mm. ba lalle bane sai ka san ko duk mutumin da yake zo na gama saboda ka dan an kawo mutum kai a wurin ka bako ne mm. kuma dole baki ma su zo daga wani wuri saboda ai wa'anda aka ba su kula da zaben mm. ba lalle yan gama bane wannan fa ba zaɓe ba ne na gaba ɗaya zaɓe ne wanda aka ware shi a gama saboda kuma ita jama'iyar tana da tana da ta san an mata wancan magudin mm. an mata wannan aringizan na ƙuri'a da ake cewa an ci zaɓe saboda ita ma sai ta ɗauki matakan da za ta kare kanta duk wani hamshaki a cinye mai yasa aka ce ga akwatunan ga kawo na akwatin saboda kaga yawancin shugabannin jama'iyyar suna da mutanen su mm. so kuma ba lallai yan gama ba ne saboda haka yanzu dan dan dan murtala sulan garo ya zo ya kula da akwati kuma da mutanen gama zai zauna ya aiki dole ya da mutanen su zai zo eh, karamu ciyaman na karamar hukuma alwa hmm. ciyaman hmm. an bashi akwata an ce kawo hmm. abba boss an bashi akwata an ce kawo bala gogoro an bashi akwata an ce kawo to saboda haka duk mutanen nan wayanda ba yan gama bane kuma sai su zo da yan gama to yanzu idan muka ɗauki misali a hmm. cikin wannan zaben da aka gudanar a na biyun dai da aka gabatar har aka eh. bayyana shi mai girma gwamna a matsayin wanda ya ci zaɓe a karo na biyu eh. akwai ayyuka da aka fara a gama eh. wanda mutane suka shaida ma yaudara ce yanzu ba a yin ina aka kwana akan wancan batu ah wace ce yaudara a wani misali maganar da aka yi maganar na burtsatse da za a yi da kuma titina da ake wannan magana tun farko shi duk abin da aka ce an yi shi don yi amfani jama'a eh. in ma ka ce yaudara ce to khairin da yake cikin wannan yaudara wai ai an fara ne ba a ci gaba da yi ba menene ba a ci gaba da yi ba hmm. ga shi nan ana mana magudanar ruwa daga kan kwanar tudun wada har zuwa kwanar jaba hmm. a ce ba aiki kaga aikin da ake sahihi wace gwamnati ce ma take magudanar ruwa irin wannan kankara ne ba ake yin sa sai su rijiyoyin an yi hmm. amma yara suna zuwa su ɓaɓɓalle kan famfon saboda adawa to wa aka cuta mutanen da aka yi don a taimake su in ka zo ka ɓallewa ka cuta hmm. saboda ka ina ganin kamar su ma mutane suna da laifi saboda abin da aka yi domin ka hmm. kuma wanda zai rage maka raɗaɗin rayuwar ka ta harkar ruwa ka bari yaron ka ya zo ya karya to me kake so a maka in ba za ka iya kula da shi ba gidanka ma sai a zuwa balla maka saboda ka wani abun fa ba gwamnati wacce za ta zo taimaka kai za ka yi kanka kwashe kwatin kofar gidanka sai gwamnati ta zo ta kwashe maka ta yi maka magudanar ruwa ka cika shi da shara kuma shi za ta zo ta kwashe ma saboda ka an yi maka rijiyar burtsatse kaga tana fito da ruwa hmm. mutane sun yi layi sun ɗebi ruwa kashe gari 'ya'yanku sun zo sun kakkarya sun tafe su kuma ba wanda isa musu magana hmm. to menene wannan ba dabanci ba ne ake zancen yan daba ga yan dabar a gida kun san su kenan a ko ba mu san su ba dai ai su suka karya ai ba wani bane zai zo daga wata unguwa ya karya ko mu da muka rijiya zamu zo mu sa mutane su karya ne dan a ce wani ne yayi Ta ga da yi ba to yanzu misali kamar yadda aka gudanar da zaben dai hmm. sun bayyana wasu yadda ba domin akwai hujjoji da suka gabatar mana cewar an shigo da baki hmm. wanda suka hana su zuwa domin su gudanar da har sun shigar da ya magana kotu eh. inda aka yi zama na farko eh. ya kake kallon wannan al'amari tun da akuya ne zai tafi warbara ya dawo da ciki a me kenan hakan yake ne dan akuya ya tafi warbara ya dawo da ciki a fassara mutane da siyasa su suka je suka kai kara su za su fallasa kansu su fallasa kansa kamar ya fallasa kansa a abin da suka yi a zaben farko ai cewa suke sun ci zaɓe to ba sai su nuna yadda aka suka ci zaɓe ba ai kuma muna da lauyoyi muna da baki kuma mun ga abin da aka yi hmm. so ba mu muka shigar da ƙara ba su fa suna da hujjoji fa da suka yo mu ba mu da hujja ai hujjar ka ba za ka faɗe ta ba a bayyana jama'a hmm. ka je ka kai hujjar sun tattara sunayen mutane sun ce members ɗinsu ne yanzu ka je ka tabbata da akwai suna na ciki saboda da mutuntuna ake cewa mai rajista mai rajista kuma ku siya aka ba mu wani dan jankati muka rige eh. to yanzu da ba mu ciki an soke ke kai in ka je zaka bincika an na baka lamba zaka je ka ga suna da ciki saboda haka wannan abin da suka yi an ma taba zaben gwamna a Kano ba kai kara ba ba a taba yi ba tun da aka dawo na 1979 1979 da aka dawo demokradiya ribe ci zabe ai sai da aka yi shi kara duk gwamnan da ya zo na farar hula sai da aka shi ra mm. saboda ka ba wani sabon abu ne don ka kai kara karfatin da aka kai karan nan kuma a ce ba san ba kotu ta karbi tun da dai shari'a dai an ce sabanin kai to INEC ta ce mun ci mm. kuma INEC ta ce ita kanta ma za ta shiga ta kare kanta akan abun da ta ce an yi mm. mu kuma za mu shiga mu ma mu ba da shaidar abin da muka gani da abin da muka sani taron dangi za ku yi musu kenan ba taron dangi ba ne ai ah, to a zo a ce gashi an marika an hana ka kuka an ce an kai mu kara abinda muka yi magudi ne to kuma sai a hana mu a ce mu kare kanmu cewa ba magudi muka yi ba <laughs> su wayanda suka yi rafari a zaben sun ce su ba magudi suka yi ba mm. su sahihin zabe suka yi kuma ana ta ihu an kashe mutum a ina aka kashe mutum ni a inda ne zabe a mangwaron mahauta akwati tara ne a wurin ko mutum ɗaya ban ga amara ba to wasu kallon mu kada ku sha'awa muna gabatar da wannan shiri na abubuwan inda muke tattauna da alhaji muhammad aminu da mu boss a kan al'amuran da suka shafi siyasa musamman al'amari na siyasa da aka gudanar na zaben gwamnan jihar kano wanda aka yi na cikon gurbi za a iya cewa kenan ko kuma na karashe na gyara wancan lokacin eh, na karashe kenan na gyara dai to na gyara <laughs> to bari mu dan karbi wannan sako mu dan sha ruwa kafin mu je mu dawo assalamu alaikum muna gabatar muku da katafaren idan renan kajin na farm wanda babu kawarsa a afirka don haka sai ku biyo domin ku kashe karbatan idanunku a halin yanzu muna cikin katafaren gidan kajin gonan Fam. inda ake renon kaji ga manoma waɗanda ba su da damar renon kaji gidan gonan nanafam muna renon kaji zuwa makanni goma sha hudu sha biyar sha shida muna da yalwataccen ruwan shayar da kajinmu da abinci mai tsafta da rai da lafiya kuna siya babu jimawa za su fara yi muku kwai a kullum muna da gurin da muke samar da kwai kamar yadda kuke gani wanda muke sayarwa 'yan kasuwa masu hada-hada na gida da na waje idan kuna da bukatar renon kajin ku kun ware katafaren gidan kajin gona domin renon kajin ku ko da san kai dubu ɗari biyu ne za ku iya samun mu a garin sarauniya a hanyar dawakin tofa a garin kano ko kuma lamba sifili takwas sifili uku hudu sifili takwas biyu sifili sifili shida ko kuma sifili takwas sifili tara tara shida uku sifili uku shida uku idan kuma kuna buƙatar kwai za ku iya tuntuɓar mu a lamba kamar haka sifili bakwai sifili shida takwas biyu takwas shida shida biyu kar ku manta gidan gonan na fam ba ma zulakin kwanakin renon kajinmu sannan muna da ƙwararrun likitoci domin kula da kajinmu masu kallon mu barkanmu da dawowa idan na dawo gare ka ah, mana batu akan abin da ya shafi siyasa har ake magana a kan kai kara kotu da aka yi da ita wannan jam'iyya ta duk da ba wai jam'iyyar iya e pdp ce ta kai kara akwai wata jam'iyyar ma da ta bukaci a soke zaben gaba daya yanzu misali gashi an gudanar da zaɓe kusan za a iya cewa abin da kuka ƙudura aniya ku ya cika ga kuma al'umma duk da su ake mulka kuma abubuwa da dama sukan faru musamman waɗanda ake tunani mutane sun zaɓa mm. domin su amfana musamman al'amura da suka shafi cin moriyar ita gwamnatin da aka zaɓa mm. wacce gudunmawa kuke gani za ku iya bayarwa wajen ganin wannan abubuwan da mutane suke so ya isa gare su musamman na fannin more rayuwa da ci gaba da ayyuka wanda za su taɓa al'umma shi mai girma gwamna da ya yi wannan hawa na biyu zai yi takwas nan hmm. mu mutanen gama mun je mun masa godiya akan al'amura da aka mana hmm. mun taya shi murna hmm. nasara da ya ta samun eh, ci gaba da kasancewa gwamnan jihar kano kuma ni an bani dama na tashi ne magana na yi kira ga mai girma gwamna na ce mutum yana da wani hali wanda ko mai kai masa yana son kabi halinmu ne na 'yan adam saboda ka duk abubuwan da aka yi mana a gama mun gode amma muna da matsaloli irin namu wanda na zayyana musu cewa akwai makarantunmu da suka yi mana kaɗan yara ɗari biyu a aji kuma an zabtare an ba masu tsire da masu wane ne sun gine makarantar su yaran ma ba sa samun iska daidai gwargwado kuma na ce masa an yi gidajen mai a rimin kebe wanda in za a kai musu manta cikin gama ake shigowa ana kurda da manyan motoci cike da fetur a ciki hmm. saboda haka abu ne wanda zai iya kasancewa ya zama hatsari mara kyau duk da kuma gidajen mutane na ƙasa ne babban mota da tan arba'in ta zo ta wuce dirinta ma zai iya rusa wani gidansa shi an sa shi a jangon hmm. kuma in aka samu mushkila ta kafe ko wani abu ya faru a cikin gari ne wuta za ta iya kamawa sai a yi asara ta rai da ta dukiya saboda haka na roƙe shi da a mana hanya daga jaba a hada ta da dakata wanda duk wani mai manyan kaya yana son ya shiga rimin kebe ko unguwannin da suke nan zai zaga ya hau wannan hanya kamar express ya shiga inda zai zo ba sai ya zo na bi ta jikin gidajen mutane ba a amsarsa da ya tashi zai bayar ya ce a wannan tafiyar ilimi shine akan gaba a abin da za a yi kuma hanya da muka ce a yi mana kafin ma bari ne yake alhaji za ta kai kilomita nawa na ce wallahi ban san ko za ta kai kilomita nawa ba amma kuka je aka bincika za a gani to da dukkan alama shi ne ba da umarnin a haka saboda haka ni ina ganin daga yadda ya ba mu an samu yan gama a mm. inda aka gama mm. yawwa ya nuna mana cewa zai ci gaba da abubuwa wanda za su shafi rayuwar jama'a na alkhairi mm. sai mu saurara mu gani kuma mun nuna masa cewa ya zaɓi sahihan mutane da za su taya shi wannan harka saboda ka duk wanda ya zaba na tabbata zai tsaya ya zazzage mutanensa ya sake duba ya ga sai ya ga wanda ba sahihai ba ya ga wanda suka ba shi gudunmawa ya ga wanda ba su ba shi gudunmawa ba hmm. shi ne dai san abin da zai yi a sa na gwamna saboda wukar da namun da suna sa. na'am tun da dai an riga an zabe shi eh, an riga an zabe shi hmm. an gama a gama <laughs> kana ta baibaita an gama a gama kai eh, magana a kan batun ilimi kusan eh. an ce shi ne akan gaba ban sani ba ko kana da wata masaniya wadda za ka iya gunsa mutane abin da za a fara tarka a fannin ilimi eh, ai ya yi maganar already shi da kansa ya yi maganar cire wannan kuɗi na eh, naira bakwai da ake cice kuce a kansu ai ya ce ya ce to kuma an zo an ce za a biya wa yara kuɗin jarabawa mm. duk da dai mutane suna cice kuce sun ɗauka kowa za a biya wa mm. to amma a fi sabilillahi wanda ya kasa cin jarabawa makarantarsu a ɗauki kuɗin jama'a biya masa jarabawa saboda ita wannan jarabawa da ake a cikin gida ai ana yi ne a tantance wanda aka ga zai iya sai a mara masa baya wanda ko ba zai iya ba sai ya dawo ya wasu suna da cewar ai da gangan aka da yaran saboda gwamnatin ba ta son ta biya yaya za a yi aka da yara da gangan ai dacin da ake faduwa duk da gangan aka da su a wai da ike wani hmm, abubakar ka duba muna da wani hali watan duk abin da aka yi na alheri mutane sai sun kawo suka a yadda suke son a ganshi saboda ba su suka yi ba yanzu ba fanko na ce maka yi ba ana zuwa a karya to me za ka yi mutum ne wannan rayuwarsa ta shafa kullum dan garuwa yake zuwa su ruwa ma ya kaza ma karya saboda haka dan an ce ma a ce malaman ne za su zauna su zabe waɗansu yara su ce sun faɗi dan ka ai da mun can tun fil azan aka jaraba faɗuwa ke shi ilimin ne ka gane yadda aka taho da shi babu inganci kuma ba lokacin abdullahi umar ga gama ba ne ta lalace abin ya lalace ya koma gama ma to ai mu ba shi gama ma sai a cire gandujan a sa gama ai ya cancanta a ba shi gama na'am saboda haka ba a lokacin sai lalace ba abubuwa ne wanda suna faruwa tun tun tun tun filaza yau zaka ga makaranta ta kasuwa ta ta buga result yaro ya ci a guda tara ai na ake cin a guda tara ya cin guda tara sai zuga gurin mutum a makarantarsu ne saboda wani abu dai ake yi a commercial santa da wane ne duk a ba yara a ce sun ci jarrabawa idan suka je suka yi wa shiga jami'a sai ka gaba su ci ba ko kuma an kai su jami'a yaro ya samo digiri ya zo ya kace maka ya rubuta maka takarda ta neman aiki ya kasa to irin wayannan zamu so su ne ilimin hmm. saboda haka wannan abu da aka faɗa ba an faɗa bane dan aka da waɗansu yara duk yaron da ya ci qualifying su za a biya masa hmm. wanda bai ci qualifying ba a gaskiya ko ni in ka zo ina taimakawa yara biya musu lokacin ma da gwamnati cewa ta biya mm. amma an ka zo baka ci kwalifayin ba wala ba na biya mm. saboda ka baka ci baya zan biya maka ko uban yaro ne zai tan da yau da ya dana ne wallahi ya ci kudi ce kaga bai ci jarabawa ba ka kai shi ya rifiti in ya ci kwalifayin gwamnati ma za ta biya masa mm. in ya ci kwalifayin gwamnati ma ba ta biya masa ka zo ni zan biya masa amma bai ci kwalifayin ba zan ɗauki kuɗi na zuba a rijiya ba ba za su dawo ba <laughs> to yanzu misali bayan fanni na ilimi mm. akwai abubuwa musamman harka ta kasuwanci mm. na yadda za a bunƙasa kasuwanci ta yadda kuma za a rage wa mutane raɗaɗin abubuwan da suke faruwa musamman na yau da kullum mm. ah, idan ba ka manta ba ko kuma masu biye da mu suna sanar da cewar a baya an yi wani tsari na karɓar haraji mm. ya kuke ganin za ku bullo wannan hanyar na ganin mutane an sauwa musu ba tare da suna kokawa da ci gaba da wannan gwamnati ba shi haraji mm. ka gane a ko'ina ma ana karɓarsa mm. so saboda haka mutane suna cewa kana tafiya ana tsaye da ka a hanya a ka ba da haraji ni ban taɓa ganin haka ba <laughs> ka gane eh. saboda haka kuma mutane yanzu hatta takardun mota mutane ba sa son su biya amma mutum yana sa a masa kwanta. in gwamnati bata gyara titi ba ya ta faɗa amma an ka ce ya biya naira ɗari biyar da za a bashi rajista ta motarsa ba zai biya ba saboda haka ita gwamnatin nan dole ne ta karɓi wannan haraji shi kuma dan adam tun fil aza daman baya son haraji to ba laifi ba ne ka kaucewa haraji amma laifi ne ka ƙi biyansa kafin cin da mm. eh, a turanci zaka ce Uh, uh, tax evasion is a crime but mm. tax avoidance is not a crime in ka biya kwata-kwata laifi ne amma don ka nemi ka rage wa kanka raɗaɗin haraji ba laifi ba ne mm. saboda haka shi wannan harajin da ake sawa mutum a ce an sa maka kaza mm. ai kana da yancin ka je ka ce kai yaya a wace hujja aka sa maka kaza mm. ba kawai za ka yi ba da ka ake yi ba sai an duba an ga me kake samu ana kawo mun takardar haraji tun na fi shekara ashirin na biyan haraji tun da na daina aiki ina aiki ana biya za a cire albashi na biya eh. amma da na bar aiki duk shekara ina da accountant ina zan kira mai lissafi in bada kuɗi ya je ya biya ya karɓi mun tax clearance ya mu suna nan a aji hmm. dan ma karwani ya zo ne. so ko takarda ka rubuta mun sai baka ba nan ba ina je ka duba ka kuma ba ba ma na biya a wani reshe a can babban ofis din su nake zuwa biya so haraji ni a wuri na haraji a ce wai ana tare mutane a hanya wannan ƙarya ce don ban taɓa gani ba kuma mm. a kanan nan nake mm. ba na zuwa ko ina yawancin mota kila wai ko saboda <laughs> ai harajin da nake biya baya biya eh. saboda zan biya na mota mm. zan biya zantarki zan biya wane ne amma har motar nan mutane ba su san su biya to ta ina za ka samu su mutanen yan kasuwa ne in ba su shirya waya za su yi haraji ya zama dole in kana sayan maka aiki saboda kuɗin da muke samu daga ita gwamnati tarayyar bai kai abin da za a yi mana bukatun mu ba so dole a karba a hannun mutane kuma mutane ba sa son haraji ita ce magana ta gaskiya to yaya kenan mutane ba sa so ah, kuma dole karba ai wanda yake sana'a kuwa <laughs> mm. ai dole gwamnati karba haraji a hannunsa amma dai akwai wani kyakkyawan tsari da da mm. da da akwai waɗansu mutane da aka yan doka yan dan eh. mm. sanda shine Nigerian police eh. to da akwai dan doka shi kuma kamar local government police ne a eh. lokacin to da akwai mutane da ake kawo su wanda ba Hausawa bane so in suka same ka sai tsaye da kai sai a tambaye ka jauna gari banza ko zagi sarki in ka ce kai zagi sarki ne sai a ce ciki. tafi eh. waya kana biyan haraji kenan eh. amma ka zauna gari banza sai a ce jauna nan jagan kamu don wanka zo hada ka mutane to kaga ai tun daga lokacin sun fassara cewa shi duk wanda aka ce biya haraji eh. zagi sarki ne ma shi kawai sunansa kenan zagi sarki eh. saboda ka in ka ce mutum ya wada raji da sai an zagi <laughs> kuma ya san ba haƙƙinsa ne ya biya amma ba zai biya ba hmm. saboda ai shi harajin aka karba ai haƙƙin waɗansu ta yi akan haƙƙin masu shi su ba harajin dan a sauƙaƙa musu a hmm. ba mamaki ai ko saboda karancin rashin fahimtar muhimmancin harajin ne ko kuma eh, rashin wayar da kan al'umma akan muhimmancin harajin ko kuma saboda waɗansu ma suna ɗauka kamar ba san ma ana ba da harajin ko kuma ba san me ake mutum an ba da shi ba sani idan suka je kasashen waɗansu suna biya idan ah. suka zo kasar su ne sai su ai akwai wanda ko jihar ma ba lalle ya taɓa bari ba eh to ai <laughs> irin wannan kuma zaka ga cewa ai ba a karɓar harajin ma a hannunsa hmm, kamar misali in na baka misalin masu adaidaita sahu mai adaidaita sahu hmm. ai injin ne hmm. akan titi yake tafiya kuma magana tafi sabilillahi in a in ayi ne guda an ce ba da naira ɗari menene laifin wannan katina suna jawo accident da yawa ana kai mutane asibiti su kansu kan kwalta gwamnati suke hawa su yi ɗaro-ɗaro su rufe hanyar ma su suka yi inda ta rami in suka zo inda rami yake ko kana bayan su da mota yadda za su yi su kauce ka gane to ba za su shiga rami so suke sa titi mai kyau da me za a yi saboda haka mutane ne waɗanda sun zo suna samun abincinsu amma ba sa son gwamnati dan samu wani abu a kai to ita kuma gwamnati dole ta samu wani abu a kai ni a wuri na dan an ce su bada naira ɗari a yi ne guda ba kunta ta musu a kai ba ita ce magana ta gaskiya to yanzu misali da me za ka yi wa mutane ɗauraya ganin cewar yanzu gashi kun samu nasara eh. an kai ga mataki na biyu hmm. wato next level eh mun kai mun je next level eh <laughs> duk da dai tana kotu eh, eh. <laughs> amma da me za ka yi mana ɗauraya kan wannan zaɓe da aka yi da kuma yanayin salon gudanar da mulki a karo na biyu zaɓe da aka yi ne a wuri na sahihin zaɓe ne saboda duk wanda ya ce ba daidai ba ne ya je kotu sun ji da suka ce ba sai ba sun je kotu wani ma wanda aka je fa masa guda hamsin shi ma ya je kotu ban san abin da yake nema ba hai ka san da yake an sai demokradiya yawa kawai ƙura hamsin wani yana biliyan ɗaya sai yana biyu ma to amma sa ne je kai kara sai ya bi ta ya jaddada rai tabbatar cewa gashi yana da mun amma zaɓe mun riga mun ci kuma insha Allah za a ga canji akan al'amuran da suke tunda yanzu an zo daman gwamna yana da ayyuka da yake yi da yawa su wanda zai je ya karasa su kuma insha Allah za dai a samu canji kuma za a samu ci gaba a abubuwa da ake yi wa mutane domin alheri domin su more su kuma su samu rayuwa ingantacciya da kyau masu kallon mu sai dai ka sallama da masu kallon mu zuwa lokaci na gaban sani ba ko akwai lokaci da zamu iya ci gaba da gudanar da wannan shiri ko kuma zamu juya zuwa harkoki na kasuwanci eh, in ta kama eh. an yi zaɓe na'am ka gane mm. gwamna ya hau kujerarsa na'am mm. saboda haka yanzu aiki ne ya rage a gabansa na'am amina Adamu dan kasuwa ne. Mm. Saboda haka yanzu dole in dawo fuskanci kasuwanci na ya gyara inda abubuwa suka rikice mu. Ah, in ka je gona ka ga ayyukan da yake gaban mu saboda kuma ba ba za mu daina ba za mu ci gaba ne shine business din mu anan muke samu da mu da mu ci waɗansu bayan Allah ma suke samu su ci mm. saboda ka za mu ci gaba in ta kama a su za mu rika tunda ina da sani akan harkar zan ci gaba da gaba da nusantarwa akan harkokin to masha Allah sai kai sallama ga masu kallon mu zuwa lokaci na gaba idan Allah ya kai mu to jama'a abubuwan da muka faɗa na zancen cin zaɓe ina taya ku murna ina taya na murna ina tuna ina taya dr abdullahi umar gama saboda abin da sani ce abdullahi umar gama saboda a gaskiya a gama aka gama kuma anan din ne aka gama gaba daya kuma anan aka gama ya kai ya kai gaci saboda ka mun ce masa abdullahi umar gama saboda abubuwa na alkhairi da ya mana saboda ina kira ga jama'a a saurara a ga abin da wannan bawan allah zai yi masu ikirarin sun kai mu kara faɗin lahi hamdi ko ta za ta yanke hukunci kuma mu masu bin doka ne da oda saboda haka duk abin da kotu ta zartar shi za mu ɗauka mu yi amma ina tabbatar muku cewa za mu ɗauki duk matakan da za mu kare kanmu saboda wani abun ma sharri ne da yarfe da kuma irin abin da ake cewa wanzami baya san jarfa so a takaice ina kyautata muku zaton cewa dan akuya da ya zashi barbara ya dawo da shi na fassara wannan magana da farko <laughs> assalamu masu kallon mu <coughs> masu kallon mu baki daya a nan shirin zai da sa'aya a madadin shi babban bakon namu alhaji muhammad aminu adamu abba wanda 'yan siyasar gidansa kan ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri inda muke yada shi a tashar mu ta YouTube sannan mu rubuta a mu na yanar gizo wato matashiya.com za ku iya kallon wannan shiri kai tsaye mukan iya gabatar muna gabatar da shi sau ɗaya a kowane wata kuma insha Allah za mu ci gaba da gudanar da shi sannan za mu ringa taba al'amura da suka shafi harkoki na kaji wanda kusan shine harka ta fannin kasuwanci da na magana a baya idan kuma hali ya yi za mu shiga fanni na siyasa domin ci gaba da ɗorawa akan al'amuran da ake gudanarwa na siyasa ina fatan dai idan an kauce za mu zo dai mu faɗa domin ka da gwamnati ai duk inda aka kauce mu za mu faɗi gaskiya saboda fi lalihi. ni da can na da wannan halin mm. mutane za su ce maka ni sabon yanka rake ne ko danye ne ko wane da wane dai eh. amma dai kawai ni na ganta sai na faɗa eh. shi ne matsala ta in na ga za a kauce zan yi magana to wa sha Allah to kowa ya shafa eh. <laughs> to alhamdulillah to masu kallon mu kamar yadda kuka ji da bakin sa insha Allah ko da wani abu ne ya faru musamman a cikin harkar wannan gwamnati abubuwan da aka kauce ko kuma aka yi na ba daidai ba za a nusa da ita a musamman ta bakinsa tunda dai ya zama kamar mai faɗa aji a sa baki ɗaya da 'yan siyasar gidansa sai ahmad haisam da ya ɗaukar mana hoto ni da na gabatar abubakar mutala ibrahim nake cewa mu haɗu a shiri na gaba